mun janye dan takararmu daga zagaye na biyu na shugaban kasa mun janye dalili na farko kasan zaɓe aka yi 21 ga wata fabrairu wanda ya shuɗe kuma kwana biyu aka yi aka yana zaɓe abinda ba mu taɓa gani a nijar ba wanda ka dai ba matsala ba ne muku a ganin mu idan za a yi zaɓen cikin adalci sai hukuma mai zaman hukumar zaɓe mai zaman kanta sai ta ja lokaci har kwana biyar kahin ta kai sakamako ta faɗi sakamako kuma ta kai sakamako a kotun tsarin mulki wadda ita take ba da sakamako na dindindin na ƙarshe kotun tsarin mulki e, mun kai mata koke-koke wanda ita ce doka ta ba mu damar idan an yi a ringizo an tafka magudi a cikin zaɓe wannan kotun da muka kai ƙara kamata ya ta binciki waɗannan ƙara ta gani me ya kamata wani mataki ya kamata a ɗauka sai ma bata ma yi zancen ba eh, koke-koken da muka yi kara sai kawai muka ji labarin shugaba isuhu da sahi ya yi asuba ya ta yi kamfani kuma cikin dare wannan kotun ta hudo sakamakon cewa alhali a cikin al'adar duk duniya ma ba nijar ba kuma ba afirka ba duk duniya idan aka yi zaɓe a ƙare kotun tsarin mulki za ta fito gaban jama'a da masu hannu da shuni wanda suka ba da su don a yi zaɓe cikin tsanaki za a zo a zauna da dukkan wanda ya shahi hukumomin da suka shahi a ciki da mu 'yan siyasa mu zo mu zamna kotun tsarin mulki ta ce mana a'a ga sakamako yadda ya kasance ba ai wannan ba sai aka yi abin duka a cikin take-taken doka ko bayan doka ta ba mu damar a yi kwana 21 ana ana farfagandi sai aka yanke kwana 21 aka mai da shi kwana goma wannan ma an taka doka kun bayan haka nan akwai dan eh, takararmu wanda yake yau a gidan kurkuku a leƙe muka ce ya za a yi aje kamfani aje kamfani propagandin yakin neman zaɓe a zo a waye gari wanda yake fili za a yi kokowa mutum ɗaya ne a fili ɗaya an rike shi an rufe wacce wannan ba gaskiya ba ne to don haka duka waɗannan abin da muka tara muka ga an kwatanta rashin gaskiya a ciki kuma isu ya kirayi yekuwar zaɓe na 21 ga wannan watan na cikin masu da muke ciki ba tare da ba an bi dokokin da ya dace cikin taka doka wacce tun da haka ne wato mu za mu janye dukkan wakilanmu a cikin inec wato cikin sini hukumar zaɓe za mu janye dukkan 'yan majalisarmu waɗanda suke goyon bayanmu su janye daga cikin zauren majalisa wannan ita ce muka yi sanarwa mun janye daga hada-hadar zaɓe a ƙasar nan saboda mu mun san ba a yi mana gaskiya ba kuma an hada shi daga hukuma daga kotun koli kotu mai kulawa da tsarin mulki daga nan aka fara yi mana shari'a na gatari shari'a na zalunci muka ci mu yadda